Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku. wanda tashar al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku wanda ni sirayya musa sani sha rubutu zan jagoranci shirin a halin yanzu a cikin sabon littafinmu mai suna martabanmu wanda yake kunshe da nishadantarwa faɗakarwa da kuma wa'azantarwa wanda fasihar marubuciyar nan ta rubuta lubuna sufiya idan masu sauraro ba ku manta ba mun tsaya ne a wajen da maimuna take kwance take tunane-tunane akan yadda za ta yi ta halin da take ciki a gidan ahmadi saboda an yi mata kishiya, tana kwance ne ta ji muryar ahmadi ya faɗo ɗakinta da la'asar kuma ta san ba girkinta ba ne ba yana faɗin maimuna ya kira sunanta da wani irin yanayi a muryar shi da ya sa gaban ta yi mummunar faduwa tana kuma miƙewa daga gida da ta yi tunda ta sa rayyan ya kwanta ya yi bacci ita ma take kenan gefen shi ganin yadda yake kallon ta sa ta miƙe tsaye ga baki ɗaya lafiya me yake faruwa maimuna ta tambayi ahmadi so yake ya buɗi bakin shi ya gaya mata rasuwar ɗan uwan nata dan ya san duk a cikin gidansa ta fi shakuwa da shi tsiransu ba wani yawa ne da shi ba duka shekara biyu ya bata kuma shi kaɗai ne take ji har ƙasar ranta duk a cikin yaran matar baban nata da ta jinin ta buɗe idanuwanta ta gani amma kowa ya san maimuna ya san audu ko kasuwa ya je tsarabar ta daban take da ta sauran mutanen gidan baduma da ya koma da zama bayan auren shi bai yanke zumuncin da yake tsakaninsa ba duk juma'ar duniya yana shigowa kuma kowa ya san dan itan kadai yake yin haka har gida yake zuwa ya duba ta ya kai mata yan tsarabin da ba a rasa ba kusancinsu mai girma ne shi yasa aka rasa mai zuwa ya faɗa mata gobarar da ta afka musu tun a daren jiya gobarar da ta yi sanadiyar rasuwar audu da matar shi da yaran shi guda biyu cikin ikon allah tana barin bilal jaririn da satin shi uku da haihuwa lamarin da ya girgiza ƙauyen badima da kewayenta baki ɗaya domin audu mutum ne mai karamci da sanin ya kamata tun zaman shi babu wanda zai ce ga ranar da ya ga fuskar shi ba ɗauke da murmushi ba mutumin ne da yake samun shaidar arziki ko da baya waje ahmadi aka samu har wajen aiki suna ganin kamar zai fi mata sauki idan ta ji daga bakin shi shi kuma yana juya yanayin yadda ba zai taba mantawa ba a bakin shi ta ji mutuwar dan uwan na da bakin shi ya faɗa mata zancen auren shi da Maryama zancen da ya birkita mishi maimunar shi ta yanda har yanzu bata dawo daidai ba shi din mutum ne mai rauni san ba zai iya faɗa mata wannan zancen ba asali ma yana ganin ta yaji ji idanun shi sun ciko da kwalla kwallar rashin audu da ba ita kadai za ta ji ba kwallar tausayin matar tashi da halin da ya san za ta shiga bai iya komai ba sai haɗe ɗan sauran tazarar da ke tsakanin su yana riko ta jikin shi zuwa lokacin har ta fara kuka tun kafin ma ta san me ya faru jikinta ya gama ba bata koma menene ya faru ba lafiya ba ne ba ba kuma abu ne mai kyau ba ko ina na jikinta ta bari yake yi me ya faru Ahmadi wa ya rasu ko babana ne ya rasu ne take tambaya tana dagowa daga jikin shi kai ya girgiza mata yana ƙoƙarin danne kwallon da ke son zubo mishi da ƙyar ya iya cewa ki ɗauko mayafinki bata yi musu ba don ko ina na jikin bari yake mayafin ta ɗauko tana rike da shi a hannunta ta fice daga ɗakin ta mamanta da rayyan da yake kwance a cikin ɗakin takalma ma ɗaya na ta ɗaya na amadi da ya cire a bakin kofar ta saka sai da ya fito daga ɗakin ya kalle ta cike da tausayawa nata takalmin ya tsuguna ya saka mata sannan shi ma ya saka nasa maryama da ta fito goye da haris ya kalla da idanun shi ya mata nuni da ɓangaren maimuna ganin har ta yi hanyar waje rayyan yana bacci ya furta a hankali ita ma da alama hankalinta a tashi me yake faruwa lalle leƙawa ya yi bai hango alamar maimuna ba hakan ya sa shi faɗin audu ne allah ya yi mishi rasuwa sun yi gobara jiya da daddare kamar da duka iyalin nashi yadda maryama ta dafe kirji tana sakin wani salati da ya fito da kuka daga bakinta ahmadi wucewa ya bi bayan maimuna maimuna ta riga da ta yanki hanya kuwa sai sauri take yi kunya ya cire ya ajiye gefe yana karasawa da sauri ya kama hannunta ya rike ko da suka isa gidan ma bai sake ta ba sai da ya karasa da ita har cikin gidan inda ta samu tashin hankalin da bata taba tsammani ba ta yi suma a ranar ya kai guda hudu tana farfadowa ana gaya mata labari kala daya sai dare da ta sami natsuwarta ta iya miƙewa ta je ta karbi bilar sai kuka yake a hannun yayar audu din wato talatu Dakin kin bar shi kin je da kanki kawai da kin ji da kanki kawai maimuna ko tsayuwar kirki ba kya iyawa kema talatu ta karasa cikin kuka wata mata da maimuna ba za ta ce ko wace ce ba a lokacin ta karbe zancen da faɗin shi ma yaron zafin maraice ne yake taɓa shi duk wanda suke shayarwa an gwada bashi mama fur ya ki karɓa hannu kawai maimuna ta saka tana ɗaukar bilal ba tare da ta ce musu komai ba ta fice daga ɗakin waje ta samu a tsakar gidan tana zama da yaron a hannunta tana jin kamar duk duniya shi kaɗai ne alaƙar da ta rage mata tsakaninta da audu kamar babu jinin shi a jikinta kallon bilal take ƙaunar yaron na ratsa duk wani sashi na jikinta tana tuna yadda ko ranar sunan shi sati uku da suka wuce har da ita ake tsokanar audu da yaron suke kama shi ya biyo shi duk ya kwace wa jummai matar shi kamanni da yaran nasu kunya irin ta audu murmushi kawai yayi ya fice daga gida. da ta san duk bankwana suke yi da ta bi shi sun dan zanta da ta bi shi ko yan mintuna ta ƙara samu a tare da shi amma ina ko ganin ƙarshe da ta yi mishi juma'ar da ta gabata ba su wani daɗe ba ruwa kawai ya sha na iya ma mana? idan allah ya ba mu aran rayuwa a gidan ki zan ci abinci ranar juma'a mai zuwa ta tuna kalaman shi da suka saka ta hawaye masu zafi tana ƙara riƙe bera a jikinta wani irin zazzabi ne ya rufe ta da ta san kaduwa da firgici suka saukar mata da shi an ce an gwada bashi mama ya ƙi karɓa ita kam gwadawa za ta yi ko da zai karɓa kamar bilal ya san kalar kusanci da yake tsakaninta da audu ya kuwa karɓa kafin wani lokacin ya yi a jikinta aikan hakan ba karamin ƙara rikita kowa ya a gidan ba haka aka yi ta koke-koke ana zantukan zumuncin da yake tsakanin maimun na marigayin ba a yi bakwai ba kuwa sai da ya zamana babu mai gwada karɓar bilar daga hannun maimuna masu tunanin cewa ma za su riƙe shi ba su furta zancen ba don ta nuna abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba rayyan ma da maryama ta biyo ta da shi kamar ya san wani abu mai girma ya faru bai ko gwada zai sha mata mama ba larabar ta zo musu da sauyi mai girma ga baki ɗayansu ta yi rashi babba ta kuma karɓi amana da take tunanin babu wanda ya cancanci ta karɓe ta in ba ita ba ta karbi bilal da ahmadi ya nuna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari a kai ko bai auri maimuna ba shi ɗin mai riƙe jinan audu ne akwai wannan kusancin a tsakanin shi shi yasa har yanzu take rike da bilal in sha Allah in dai ina numfashi ba za ka yi maraici ba babu wanda zai kalle ka ya kira ka maraya ta furta a fili tana share kwalla sosai take kallon yaron yanda duk akan ce tana kama da audu yanda har ranar sunan bilal ake ma'audu tsiya aka dawo kanta bayan fitar shi cewa ai ita ma bilal ɗin kamanninta ne yau sak audu take gani a fuskar yaron dogon hancin nan nashi idanun shi da kowa kan tanka dogon hancin nashi idanuwan shi da kowa kan tanka har akan yi zaton baki zai kama su komai na audu take gani a tattare da bila rayyan da yake bacci ne ya farka ya rarrafo yana karasawa inda take zaune hakan yasa ta share kwalla da ta zubo mata hannun shi rayyan ya mika ya kama na bilal din kaga kanin da ka samu ko rayyan maimuna ta faɗi tana kallon yadda kamar bilal ne ya ji maganar da ta yi ba rayyan ba don shi yasa ɗan ƙaramin hannun hannun shi yana rike yatsan rayyan din haka kawai yanayin yasa zuciyar maimuna wani irin dokawa da karfi a lokaci ɗaya kaddara na budewa yaran shafi a dogon tunanin da maimuna bata taba hango shi ba 1991 a kano rayyan maimuna da du maimuna da du maimuna da dukan yaran a shekarar 1991 a jihar kano maimuna da duka yaran suke kira da ayya ta kira tana saka wa Shamsa riga a jikin shi. Rayyan ta sake kira saboda ta ga gicce shi shirin makaranta take yi musu su zo su ɗauki safa kafin Ahmadi ya shigo ya samu ba su shirya ba ya ɗora laifin a kanta. Dan akan makarantar yaran daga boko har islamiyya baya son wasa sam wani lokacin idan ta yi mitar faɗan da ya koya sai ya ce zama da ita ne ita ta koya mishi faɗa wallahi rayyan na fito sai na da ke ayya maganar ranta a ɓaci tana ɓalle maɓallin rigar da take jikin shamsu ayya kina kiran rayyan ne yana wajen abu bilal ya faɗi ɗago kai ayyatai kai ne ka wuce daman kai ya jinjina mata yana yin murmushi shekaru biyar kenan a cikin shekarun tana da abubuwa da yawa da za ta yi godiya domin su ciki har da ƙarin yara biyu da Allah ya bata rukayya sai shamsu da take goyon su yanzu bayan shekaru biyu da shigowar bilal ta samu cikin ta samu cikin rikayya ahmad yana ta kokarin tunatar da ita kan yadda yake faɗa mata komai na allah ne duk da ta ɗaga hankalinta akan rashin haihuwa yanzu gashi nan komai da lokacinsa hmm, kawai ta iya furtawa ita kaɗai ta san wahalar da ta sha kafin ta samu cikin rukayya duk kalar tsoronta sai da kadi ta raka ta wajen malam mai nasara kuma za ta gode ma Allah ta kuma gode wa malam mai nasara da damar da Allah ya bata bakin aljani ne aka saka ya shafar miki mahaifa aiki ne aka yi babba gaskiya rubutu ya bata na kwana uku ɗaya a barbaɗa gishiri ɗaya a barbaɗa sukari ɗayan a saka leman tsami sai wani tsinken kwakwa da ya kakkarya har kaso takwas yana samun leda ya ɗaure a ciki ya ce idan ta dawo da tsinken za a gwada a ga idan rubutun ya yi aiki ko akasin haka za ta yi karya idan ta ce ba ta dawo da shakku a zuciyarta ba saboda maganar shi na cewa har yaran ta maryama take son cutarwa amma a tsayin shekarun nan ta yarda maryama za ta yi komai don ta cutar da ita dan yanzu ta kan biye mata idan ta takale ta da wahala ta faɗa ma maryama magana ba ta mayar mata ba ta alakanta hakan da yara uku duk maza da maryama take gani ras a gabanta haris jabir sai kuma nadir shi yasa take daddaga mata kai har haka ko da gado ne ta riga da ta fita a cikin gidan yanzu tunda ita mazanta biyu sai mace guda ɗaya duk yadda take jin cewar bilal nata ne duk kuma rashin bambancin da ahmad yake nuna tsakanin bilal da yaran shi ba zai sa ya samu gadin ahmadi ba ta san wannan har kasar ranta akwai shakuwa mai ƙarfi tsakanin su khalifa da yan uwansu za ta jinjina wa ahmadi ta wannan fannin tun tana nesa nesa da ganin yaran ta bangaren maryama har ta fara saduda da rana ɗaya bata taba ganin maryama ta yi ƙoƙarin cutar da su ba a fuska ma bata taba nuna wannan alamar ba duk da gwaggwana ce mata mugu ba shi da kamanni wanda yake kusa da kai ya fi samun damar cutarka maimuna ki yi kaffa kaffa da yaranki tana kuma iya ƙoƙarinta tunda har yanzu da wahalar gaske maryama ta ba su abu su karɓa ko menene kuwa ita ma maryaman tun abin na damunta har ya daina damunta bata kuma fasa gwada ba su duk abin da suka samu tana baiwa yaran nata ba na ci ko na sha a garin ta dai ta fita haƙƙinsu tun da ta ba su zaɓin su ne su karɓa zaɓin su ne su ƙiya gara ma bilal da ta rasa kalar yaron tunda take sau huɗu hannunta ya taɓa kaiwa jikin shi da sunan duka shi ma akan maryama ne in dai yana son abu ta bashi sai ya karɓa kuma ya ci duk dukan da za ta yi mishi har wani zazzaɓi take yi za ta rantse ta fi shi jin zafin dukan da take saboda tsabar ƙaunar da take yi wa yaron tana son yaran ta fiye da tunanin mai tunani amma daban take take jin bilar har ranta daban take jin shi bayan kauna akwai tausayin maraicin yaron da yake manna a zuciyarta gashi da manyance na ban mamaki kuma duk ya fi shakuwa da ita a cikin yaran Za zaka gansa suna tsakar gida suna wasa amma ya fi zaɓar zama a kusa da ita a kan ya shiga cikin yan uwanshi su yi wasa ko kwance take shiru tana tunanin duniya sai bilal ya shigo ya hana mata wannan tunanin da shirman shi da kuma hirar shi takan ji sauki a ranta tana jinjina yadda malam mai nasara ya ce ma maryam za ta iya cutar da su khalifa a karo na farko da take kyautata zatanta akan maryama idan baki tashi tsaye ba sai ta sabauta miki yara so take babban ɗanta ya gaje komai na gidan ya fi kowa a zuciyar mijin naku tana yin shakku a kan maganar akwai tunani barkatai da ya jefa kwakwalwarta lokuta da dama takan ga kowane yaro a zaune a ƙasa amma haris na kan canyar ahmadi ko wasu lokuta da zai baiwa kowa abu sai ta ga yaɗi ba a cikin nashi ya ƙara wa haris sosai zuciyarta ta cika da tsoron tabbacin maganar malam mai nasara amma za ta gwada shi ta ga idan aikin shi yana ci kafin ta yarda da bugun ƙasar da ya yi mata don har ta gaji da wannan tarkacen malaman na kadi da kowanne a cikin su faɗar yadda ayyukan malaman yake sai a kanta ne hakan yake zama daban sai a kanta ne aikin baya ce tun daga Marya nan daram a gidan ahmadi har ɗinki take yi a cewar ahmadi ai daman tun tana gida tana yin abinta gidan nasu kullum cikin mutane yake da sukan kawo ɗinkuna ko kuma su zo karaba don ɗinkin ne ya sa maryama har ta dasa mata magana a kwanakin baya ina da ayyuka da yawa a gabana ina da hidimomi mai mana? ki daina tunanin ina da lokacin yi miki wani abu wallahi ban da wannan lokacin gida ne dai yanzu na fara zama a cikinsa sai ki bari idan Allah ya tsara zan riga ki kwanta dama sai ki ga an fitar miki da gawa ta a gidan nan maganganun sun mata zafi kuwa sun kuma saka ta tunanin fara sana'a ita ma amma ta rasa ta ina za ta fara ta dai yi wa ahmadi magana ya ce zai taya ta tunani watakila ko takalma ne sai ya danga kawo mata ko ta tara kuɗaɗe ta bayar sai a saka mata mata a shagon shi ana juyawa duk ribar sai ya kawo mata abinta ko babu komai a ganin maimuna za ta samu wadatattun kuɗin da za ta ci gaba da nemar wa kanta da yaranta taimako wajen kariya daga sharrin masu shari. yadda malam mai nasara ya ce ta yi rubutun haka ta yi kuwa sai dai ta yi sa'a amadi ya hana ta fita da ranar komawa ta zagayo sai da aka yi wajen kwanaki takwas tsakani sannan ta sami dalilin da ta yi amfani da shi wajen fita mamaki ta dinga yi tana karawa saboda karyayyin tsinkayen da malam mai nasara ya bata ne ya juye cikin wani farin kyalle ya nannaɗe ya jujjuya a gaban idanuwansu ita da kadi ana buɗe kyallen sai ga tsinke mai kyakkyam kamar ba a karya shi ba masha Allah aiki yayi yanda ake so an samu damar karya asirin farin ciki falranta farin cikin da bata yi wasu daƙiƙa tana yi ba tsoro ya mamaye gurbin shi jin kadi ta ce saura raba soyayya haris da ahmadi malam ya za a yi da yaron zungurinta maimuna ta yi cikin tashin hankali kadi ta zabga mata harara ta ga alama ko kaɗan maimuna ba za ta yi hankali ba har yanzu har wani abin tausayi ne a batun da ya shafi kishiya ni dai kar a yi mishi wani abu idan sihiri ne a warware abin ya ƙaunaci kowa daidai gwargwado da ta faɗi cikin rawar murya ba jan yaran take a jikin ta wasan ba dai ta tsangwamar su idan sun zo bangaren ta su zauna idan abinci ne suka samu suka rifa na ci su ma sukan ci da su su yi wasan amma haris har rawar jiki yake yi idan ta saka shi ya miko mata abu ko kuma ahmadi ya aiko shi bangaranta da gudun shi yakan shigo har da murmushin nan da duk idan ya yi sai ta ga kamar ahmadi bata san ko me take ji a kan haris kauna ce ba ko kuma aka sun haka ta fi alakanta dai abin da shakuwa da kuma shiga rai irin na yara da suke da shi wani garin magani ya ɗauka ya bata a ruwa zaki dan barbaɗa ya sha shi kenan karɓa dai ta yi kawai ba don zuciyarta ta aminta hannunta ba haka ta dawo gida tana jin ta kamar mara lafiya duk shigowar da saharis din suka yi ranar ta kasa ko da miƙiya balle ta barbaɗa maganin ta san yadda za ta yi ta bashi ya sha a haka ahmadi ya shigo ya same ta yaran suka tarye shi da gudu suna faɗin abu sannu da zuwa kamar yadda suke kiran ahmadi da abu maryama kuma mami maimuna kuma ayya duk a cikin yaran haris ya zaɓa ya ɗauka sai ta bi shi da kallo bata so yadda ya tabbatar mata da zancen malam mai nasara ba san bata zaci maryama na da zuciyar wannan muguntar ba ita kan ba za ta saka ido ahmadi ya danga nuna bambanci a tsakanin yaran ba duk yaran baka ga kowa ba sai haris kenan tsare ta ahmadi yayi da idanu duk rashin kunyar ta tana bala'in shakkar shi yanzu ma tsintar kanta ta yi da sauke na ta idanu sai da ya sallami yaran ya ba su alawa da biskit din da ya siyo musu tsaraba suka fice daga ɗakin sannan ya ƙara kallonta me yake shiga kanki wani lokacin kallon shi ta yi ita ma ni babu abin da ya shiga kaina amma kana nuna bambanci tsakanin yara in ma haris ka fi so bai kamata kana nunawa karara ba ko ni zuciyata ba za ta so ba yara ai suna gani kuma yaro baya mantuwa numfashi ahmadi ya sauke allah ne shaidata yana ƙaunar yara na baki ɗaya idan ma akwai wanda yake ji daban a cikin zuciyar shi bai wuce zubai da ci ba ƙaunar da yake ma yarinyar ta daban ce sai yake jin kamar ta fi kowa buƙatar ƙaunar shi don kasancewar ta ya mace ko kallon su yake yana hasaso yadda rayuwa za ta kasance musu sai ya danga ganin su kalifa sun yi aure da iyalinsu suna zuwa duba shi ba don suna buƙatar shi ba don kyautatawa kawai amma yakan hango zubai da har ƙarshen rayuwarsa tana buƙatar kulawar shi kuma ba za ta ji kamar ta girma taimako daga wajen shi ba haris na da kulafaci ai ya zaman da yake da yaran shi yana kula da ɗabi'uwansu Haris na cikin yaran da suke yunwar kulawa ko yanayin shi ka gani yanda yake so ya yi komai don ya faranta maka ko za ka kula shi ya isa ka fahimta ba bambanci yake nuna ba ƙaunar yake nuna musu daidai buƙatar su amma idan ya ƙoƙarin fahimtar da maimuna za ta sauya zancen shi zuwa wani abin shi yasa ya sake zancen ga baki ɗaya yaya ayuba ke min maganar ƙara buɗe shago ina jin zan yi shi zancen zaki kawo wani abu ko ya duka ne a siyo a juya miki da su kai kawai ta iya jinjinawa ta kula da maganar Haris ne baya so a ƙara yi mishi sai ya sa ta kyale shi washe gari kuwa da safe sai ga yaran sun shigo ɗakinta tana haɗa shayi zuciyarta na rawa ta sami kofi ta shiga cikin kicin a nan ta kwanto maganin da yake naɗe a cikin zaninta sai take ganin kamar Ahmadi zai fito ya ganta barbaɗawa ta yi a kofi tana saurin zuba ruwan shayi a ciki dan shekawa ta yi ko bai shanye ba in ta samu ya kurba hakan ma ya isa tana shiga ɗaki ta ajiye kofin a ƙasa ta nufi inda bilal yake rike da cokali mai yatsu a hannunsa bata san inda ya ɗauko shi ba tsoro take yi kar ya je ya cike idansa ko wani abin kama shi ta yi ta karɓa cokalin kallonta yake yi da ido kawai tunda da wahala gaske ka ji yana yin kuka tana juyawa ta ga kofin shayin da ta ajiye a hannun rayyan ya kuma ɗaga ya kafa bakin shi yana sha rayyan ta kira cikin tashin hankali kafin ta ƙarasa ta karɓe kofin har ya shanye dago shi ta gabaki ɗaya ta riga da ta rikice na shiga uku ne mai mana na shiga uku rayyan take furtawa tana taɓe bakin shi kamar hakan zai dawo da abin da ya sha kafin ta saka hannu tana taɓa fuskar shi goshin shi da wuyan shi har hannu ta saka cikin rigar shi ta ji ko ya fara zazzabi bata taba tsorata irin haka ba sauke shi ta yi kasa dan sai tsirewa yake yi tana tsugunawa ita ma dan ubanka ka tsaya kafin in kwada maka mari ta faɗi jikinta ko ina na ɓari da tashin hankali daidai shigowar Ahmadi lafiya me ya faru me ya same shi ya jero mata tambayoyin ganin yadda take a rikici kamar wani abu na ga ya kai bakin shi kafin in zo har ya kaɗiye. ta furta muryar ta na rawa da na sani ne ya mata rumfa saboda tashin hankalin da take ciki na rashin sanin mai maganin zai yi tunda akan idanunta ta ga karfin aiki irin na malam mai nasara ba kwa jin magana wallahi na rasa me yasa kuke ajiye kananan abubuwa da yaran nan za su iya dauka su haɗiye Ahmadi ya karasa maganar yana ɗaukar Rayyan a lokacin duka shekarun shi ba su wuce hudu ba me ka ci Rayyan faɗa min kaji kan rayyan ya ɗan girgiza mishi alamar shi bai ci komai ba babu dabarar da Ahmadi bai mishi ba amma ya ce shi shayi kawai ya sha barin shi yayi a wajen tun da zai fita aiki ya ce ma maimana ɗin idan ta ga ko zazzabi ya fara ɗauka shi ta kai shi asibiti kuɗi ya ɗauka ya bata duk da yakan ba wa kowace kuɗin su ajiye saboda lalura idan ta taso baya nan yinin ranar rayyan wasan shi yake kamar komai bai faru ba ita ce ita ce ta wawuna tana zazzabi har alkawari ta yi na cewa in dai komai bai samu rayyan ba har abada ta daina bin malamai za ta ci gaba da addu'a tana shan karya tambaya da ita da iyalinta da kuma kaikayi koma kan mashekiya babu kalar addu'ar da bata yi ba da alkawarruka da ta dinga yi daga wannan zazzabin da take yi ne ya juya mata lawalayi mai zafin gaske ta sha wahala matuka cikin da ta samu kuma na ƙara ɗaga ƙimar aikin malam mai nasara a idanunta bata yaye ruƙayya ba kuma ta ƙara samun cikin shamsu kamar yadda ta yi haihuwar khalifa da da har ma da rayyan duk yadda kadi ta so su koma wajen malam mai nasara kiyawa ta yi don ta tsorata da lamarin shi akan haris bata san me ya ba ta ba har rayyan ya sha tsoro kuma ya hana ta tafurta wa kowa zancen ciki kuwa har da aminiyar tata a cikin shekaru biyar dinnan a gaban idanuwan ta rayyan bilal da sauran yaran suke girma amma na bilal da rayyan ba ita kadai yake baiwa mamaki ba har mutanen da duk za su gansu kowa zancen yadda suke tasowa kamar yan biya ke yi duk da akwai bambancin shekaru ɗaya da watanni shida a tsakaninsu amma hatta tsayin su ɗaya ne Ɗan hasken fata kawai rayyan ya fi bilal don na fari ne tas tas Ahmadi ne yakan kai su aski hatta aski iri ɗaya yake cewa a yi musu kowa yan biyanta yake kiran su da shi idan baka sani ba ba za ka taba cewa ba yan biyu ba ne ita kanta maimuna ba ta gyara wanda ya faɗa mata yaranta yan biyu ne balle kuma duk a cikin yaran rayyan ake cewa ya fi kowa kyau tunda shi yake kama da ita shi yasa kamannin shi da bilal ya ɓaci ko ita in ta gefen idanu suka gitta ko tana daga ɗaki ta ji muryarsu ba ta gane wane ne a cikinsu balle duk kayan da ahmadi zai siyo iri ɗaya yake siyo wa bilal da rayyan ka ɗauki jakar ka? ta tambayi bilal ɗin hamma ya ɗaukar mu ahmadi bai yarda da wani bai girmi wani ba ko wata ɗaya wani ya baka a cikin gidan sai ka bashi girman shi kuma idan ya saka ka abu sai ka yi shi da yake ƙaunar da take tsakanin shi da yaran mai girma ce kowa baya son abin da abu zai yi mishi faɗa ko ya yi fushi da shi Allah ya tsare ka kula da hamman ka kaji ko cewar maimana duk da ta san rayyan ne ya kamata ya kula da bilal din sai dai rigimar rayyan a yan shekarun nan har mamaki take ba maimana ga taurin kai kamar mutanen farko idan abu yake yi ko kashe shi za ta yi sai ya koma ya karasa yanzu ma ahmadi ya hana mata dukan shi a cewar shi zai kangane ta ci gaba da yi mishi addu'a kawai amma ko yaran gidan yaya ayuba suka shigo har wanda suka girmi a rayyan ba sa shiga gonar shi duka yake yi musu ga rikicin shi baya rabuwa in ana faɗa da shi in ba shi ya haƙura ba haɗuwa goma in kuka yi sai ya ƙara cakumarka abinda maimuna ta kula da shi kenan a yan watannin nan bilal ne kawai zai shiga tsakanin shi in ana faɗa da rayyan ya yi haƙura wani lokacin in bilal ya ta janye shi sai faɗan ya koma kan bilal ɗin tana kuma kula da yaran baya taba daga hannu da sunan zai rama duk wani duka da rayyan zai mishi sai dai in karewa zai yi har sai ya ga zuciyar shi ta sanyi tukunna zaka ji ya ce mishi ka daina faɗa ka ji hamma ayya ba bata so abu ma baya so ni ma bana so ka daina amma idan ba bilal ba babu wanda ya isa ya taba faɗar rayyan cikin daɗin rai yana kuka yana zillewa za ta samu ta rufe shi a ɗaki amma ko kawa ya manta in ya fito sai ya ci gaba har kuka ta yi shekaran jiya akan taurin kan rayyan sai take ganin kamar abin da ya sha ne yake saka shi wannan abubuwa kamar tana da laifi a kaddarar riyan kuka take har a sujjada tana roƙon idan wani abu idan wani laifin ma ta yi Allah ya jarabce ta ta wani fannin ba ta kan yaranta ba kishi da maryama kuwa bata san yadda za ta bari ba amma bin malamai ta haƙura da shi duk da yanzu tana jin kamar ta aiki kadi a ƙara duba mata lamari akan rayyan amma tana tsoron a gano mata abin da zai ƙara ɗaga mata hankali har waje ta fito ta ga amadi ya tattara kan yaran ayya sai mun dawo haris ya faɗi da murmushin da baka raba shi akan fuskar shi sai ta tsinci kanta da mayar mishi da murmushin allah ya tsare ku kula da kyau kun ji a yi karatu kuma kai ya jinjina ya juya kenan suka yi karo da rayyan da tuni kafin wani ya yi motsi ya ɗauke haris ɗin da mari yana saka ahmadi ƙarasowa ya tallafi kanshi rayyan ba na hana ka duka yayyanka ba haris din ba hamman ka bane ba ka ba shi haƙuri yanzu nan kallon ahmadi rayyan din yayi kamar zai ci wani abu sai kuma ya fasa yana kama hanya ya nufi waje bilan na rufa mishi baya da sauran shi numfashi ahmadi ya sauke allah ka tausa samun zafin zuciyar yaran nan allah ka tausa samun shi allah ka bani ikon sauke amana yake faɗi a cikin ran shi kwatankwacin addu'ar da kan yi wa duka yaran duk lokacin da za su yi wani abu ba daidai ba musamman rayyan da baya son yawan dukan shi saboda kalar yaran ta fita daban duk a cikin su haris da yake tsaye ya sadda shi ƙasa amadi ya kamo hannun shi haris sai ka dinga haƙuri da ƙanin naka kaji ko murmushi haris ya yi mishi ni na bige shi abu ban gani ba kai kawai ahmadi ya jinjina yana kama hannun haris din ya juya ya kalli maimuna da fuskar ta take dauke da ban haƙuri kan halayyar rayyan din murmushin karfin gwiwa ya yi mata a dawo lafiya ka kula da kanka ya furta a hankali da ke ma haka ɗaki ta koma ta soke numfashi da tunanin halayyar rayyan manna a zuciyarta to masu saurare a nan za mu tsaya sai dai ku saurare mu a shirin mu na gaba ku dai ku yi sharing liking da kuma comment